بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قديا تتبتغ الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta 27 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1435 eh yana ce lahadi yau asabar 27 ga watan shawwal shekara ta 1435 kuma daidai da 23 ga watan takwas shekara ta 2014 miladiya a wannan darasi na biyar na karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik za mu tashi a hadisi na bakwai a cikin babu kotu sala kuma babukan kenan da suke magana kan abin da ya shafi lokutan sallah babu kotu sala a cikin kitabu kotu sala malam ko in ce al'imam malik ibn anas yana koro mana bayanai kan abin da ya shafi lokutan sallah bayan da ya kawo mana al-hadith al-marfu'a sai kuma ya biyo su da al'asar da maganganun sahabbai da tabi'ai domin bayani na kan abin da ya shafi waɗannan hadisai da suka gabata shi ne wani hadisi na bakwai imam malik ibn anas yake cewa wa haddasani an malikin an amihi abi suhail an abihi an umar bin khattabi radiyallahu anhu kataba ila abi musa an salli zuhura idza zaghat shams wal asra wa shamsu bayda'u naqiya qabla an yadkhulaha sufra والمغرب إذا غربت الشمس وآخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل شنو حديث دام تشكو قال رحمه الله وحدثني عن مالك يتشو كما إمام مالك ابن أنس يا كرن تدني ون وحدثني كما يا كرن تدني kuna jina da ke ko kaga yanzu akwai maganganu guda biyu magana ta farko wanda ya karantar da ni ko in ce mutum na farko shine shi da aka karanta magana mutum na biyu kuma wanda ya karantar da shi shi da aka karanta shine ubaidullah ibn yahya al-laisi wanda ya kira musnadul andalus wanda ya rasu a shekara ta 228 ah, sai mutum na biyu shine shi yahya ibn yahya al-laifi ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito muwatta daga wurin imam malik ibn anas wanda ke sama da mutum talatin suka rawaito muwatta a wurin imam malik ibn anas shi yahya ibn yahya al-laifi yana cikin waɗanda suka rawaito muwatta a wurin imam malik ibn anas shi kuma ya rasu a shekara ta 234 yace an malik ruwayar da nayi daga imam malik ibn anas ma'ana kenan ba ruwayar da i daga wurin ziyar bin abdurrahman a shabaton ba shi kuma imam malik ibn anas shi ne imam la'imma wanda ya rasu a shekara ta 179 an ammihi abi suhail an ammihi imam malik ibn anas ya rawaito wannan daga amminsa idan aka ce am shine dan uwan uba uwan uba ko kanin uba shi ya kira da am uwan uwa ko kanin uwa shi ya kira da khal in an ce khal to dan uwan uwa khalatu yar uwar uwa ammu dan uwan uba matu yar uwar uba wana jina da ke ko abin nan kanin mahaifinka ko wan mahaifinka shi ya kira da am kanwar mahaifinka ko yayar mahaifinka ita ya kira da matu kuna jina amma yayar abin nan mahaifiyarka ita ya kira da khalatu ko wan mahaifinka ko kanin mahaifinka shi ya kira da khal sai ce an ammihi daga ɗan uwan mahaifinsa shine abi suhail baban suhail abu suhail baban suhail alkunya ce ba suna bane shine malamai suka ce shine nafi ibn malik bin abi amir al-asbahi at-taimi sunan shi nafi ibn malik shine am din imam malik ibn anas shine nafi ibn malik bin abi amir al-asbahi at-taimi ce at-taimi shine kabilar abubakar siddiq mana yana cikin kabilar abubakar a siddiq khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi wannan na imam malik ibn anas shi ake kira da abu suhail ya rasu a shekara ta 140 bayan hijira ko bayan shekara 140 bayan hijira an abihi daga babansa mana baban abu suhail kenan baban amin baffan shi imam malik ibn anas domin amshi ya kira da baffa a hausa an abihi daga babansa babansa shine malik bin abi amir saboda shi am din sunan shi nafi ibn malik kuma aka ce an ammihi daga babansa abin nan daga an abihi daga babansa sai nuna babansa shine malik bin abi amir ya rasu a shekara ta 74 bayan hijira أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للي عمر بن الخطاب Allah ta'ala ya ƙara mashi yadda ka taba ila abi musa ya rubuta wasiƙa zuwa ga abu musa al-ash'ari ya rubuta wasiƙa zuwa ga abu musa al-ash'ari an salli zuhura abinda wasiƙa ta kunsa shine ka sallaci sallar azhar haka umar ibn khattab ya rubuta kar ku manta hadisi na shida da ya gabata da umar ibn khattab ya rubuta wasiƙar a cikin wasiƙa ya rubuta cewar inna ahamma amrikum indi as-salat lalle mafi muhimmancin al'amarinku a wuri na shine sallah inna ahamma amrikum indi as-sala mafi muhimmancin al'amarinku a wuri na shine sallah ina fata mun gano wannan da ke haka Umar bin Khattab ya rubuta kuma waɗanda ya rubuta ba a cikin su akwai sahabbai akwai tabi'ai akwai manya-manyan sahabbai a ciki wanda ke nuna kenan ashe al'amarin sallah ba wai in ka ji ana maimaita maka al'amarin sallah zaka ce kamar kai kuma ake wa magana sallah kai da sai dai ke ma wani a ba haka bane al'amari ne a musulunci ba bayan tauhidi ba abin da yake sallah kun fahimci wani saboda haka da an kwashe yinin yau ana maka magana kan sallah an kwana na gobe an kwashe yinin gobe jibi ana maka magana kan abin da ya shafi sallah ba abu ne da yake kankani ba abu ne mai girman gaske sallah din na ita ce silatun bainal abdi wa rabbi wasu malamai suna cewa daga cikin ma'anonin sallah shine silatun bainal abdi wa rabbi ita ce sila tsakanin bawa da mahallicinsa ita sallah to idan aka ce kuma mutum ya yi wasa da wannan silar wannan abin da ke tsakanin shi da mahaliccinsa to akan me za a mai magana kuma daga al'amarin sallah ba karamin al'amari ba ne haka umar bin khattab ya rubuta wa mutanensa yana yana kulawa sosai da sosai da mutanensa da gwamnoninsa ne da ma'aikatansa shi umar bin khattab yana kulawa da su sosai da sosai yana sa ido akan al'amuransu ya taba turawa a kawo mai wani gwamna dama bayan duk shekara yakan tara gwamnoninsa da ma'aikatansa ya gaya mutum ya ƙara kiba ko yana na ayi da ya tura shi ina ba mun mafi wannan da ke ko da wani gwamnan shi ya zo sai ya gan shi ɗin mai ba kamar yadda ya tura shi ba ya ga kayan da yake sawa ba irin na da ba sai ya ciro ɗauko kwarjille ya bashi ya ɗauko sanda ya shi ya ce tafi kiwo ya tsige shi daga wannan aikin ya tura shi kiwo ya ce bayan shekara guda ka dawo sai da ya koma kiwo ya je kiwo na shekara guda tukunna da ya dawo ya koma da yake ya ce umar kala daftar da ni ake ke ce wani riga da saka talakawan da kake shugabanta suka cancanta da ita ba su ake yi ana gina jiki ba shine tsoraka umar bin khattab yana kulawa da da ma'aikatan shi sosai yana sa ido sosai da yana ganin abin da kowa yake yi Allah ta'ala ya kara mashi ɗaukan ya rasu a shekara ta 23 bayan hijira shi Umar ibn Khattab kenan kataba ila Abi Musa ya rubuta wasiƙa zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari shine Abdullah ibn Qais Abi Musa al-Ash'ari shine Abdullah ibn Qais yana shi Abdullah ibn Abu Musa al-Ash'ari yana cikin waɗanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tura zuwa ƙasar Yaman kamar yadda hadisin Abdullah ibn Abbas yake nunawa kenan abu musa al'ashari ya wakilci annabi sallallahu a wurare da dama har zuwa kasar yaman annabi sallallahu ya tura shi domin ya karantar da mutane addini ya rasu a shekara ta hamsin bayan hijira abin da wasiƙa ta kunsa shine an salli zuhura ka sallaci sallah azhar ku lura da kyau umar bin khattab ya rubuta wasiƙa zuwa ga abu musa al'ashari shi fa abu musa al'ashari nan fa tun zamanin annabi sallallahu alaihi yake jakadanci fa kenan kaga ba karamin sahabi bane amma umar bin khattab ya rubuta mai wasiƙa yake bashi instruction yake bashi karar yake bashi secular ga yadda sallah za ta kasance ina daɗa maimaitawa ne don karka zuwa kaga ana magana sallah ka ce a kai za a yi magana sallah kai da sirri kai ma wasu bayan ka duba abdullahi bin qais abu musa al-ash'ari shi yake ma wasu magana shi ake wa magana sallah wa yake mai magana sallah shine umar bin khattab kuma dubu matsayin abu musa al-ash'ari saboda idan kana shugaba a gidanka ko kana shugaba a shagonka dole ka sa al'amarin sallah a gabanka kar ya zama na kai da lokacin sallah ya za zaka tafi sallah amma sauran masu maka aiki a shago su sai lokacin da rara ta ja su je su sallah ba haka ake rayuwa ba ko kuma a raba biyu wasu su tafi sallar juma ta karfe ɗaya wasu ta karfe biyu wannan zuzurutun haramun ne wannan babu shi a musulunci na fata mun gane wannan da kyau saboda al'amuran sallah wallahi ba karamin al'amari bane al'amari ne mai girman gaske saboda ubangiji subhanahu wataala yayi magana kan sallah sosai da sosai cewa qimis sala inna salata tana an fashai wal munkar wanda tiji ya wani yaro yana taba shi yace kai sallah kuwa ya ga dai yana zungulan shi yace kai sallah kuwa malamin yake cewa lokacin suna yara ake faɗa dattijan ne yake faɗan haka ba su fahimta ba sai da dattijan ya ƙara ya ce da wata rana yaron ya zungure shi sosai sai ce yi sallah kuwa inna salata tana an fasha sai suka gane kenan ashe abin da yake nufi inda ya yi sallah yadda ya kamata da bai zo yana alfasha ba inda mutum yana sallah yadda sallah kai to da wasu abubuwan da ba zai yi su bane kai tsaye domin inna salata tana an alfasha'i wal munkar lallai ta sallah tana hana dukkan alfasha rahibul asfahani yake cewa alfushu shine kullu ma qabaha min al aqwali wal af'al duk abin da yayi muni na zantuttuka ko ayyuka da abin da yake mummunan zance mummunan magana ce ko mummunan zance almunkar shine duk abu duk wani sharri da ka ganshi yana karkashin almunkar ne to sallah tana hana su daga duk mutumin da ya ga yana sallah amma a shari'a kamar sarkin maguzawa kun lura da ke ko to lalle ilalla ya binciki sallarsa duk mutumin da yake sallah ya ga yadda yake yake tatfif yake rage mudu a jiya haka yake a yau kuma yana sallah to ya binciki sallarsa sallah duk tana hana waɗannan al'amura saboda ka sallah wallahi ba karamin al'amari bane al'amarin sallah ba karamin al'amari bane mazan mu da matan mu don wani za ga alhamdulillah mustaqim ne yana kulawa amma kuma iyalai sifar zero suke ba Allah ta'ala cewa yi wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu litaqwa da ka wai a ce kana sallah kana amma insha Allah amma kuma mutum ya zama na baya iyalai ba komai to wallahi shiga cikin hatsari idan Allah ta'ala yake cewa da sallah ta nafila sallar dare ta nafila yace inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqan wa aqwamu qila nafilar dare me ya tsammanin gana nafilar da sallar farilla kuma wallahi al'amarin sallah ba karamin al'amari bane tun wurin tsarki wani yake aje sallarsa sa tun a wurin tsarki suke rabuwa da sallarsa da watakila lokacin da ya tsugunna wani masu tsawon da yake da shi fitsarin da izo na gaba gaba ne kawai ya fito yana gamawa sai ya mai da sauran ciki kullum da kyau za ka iya tuna ka taɓa ganin wani da ya ce da yi fitsari wai a miƙo mai ruwa wai ruwan da zai yi tsarki da shi fa bayan mun karanta da ku cewar zumutun zai wanke hannun shi ne tukunna kafin ya sa hannu amma ruwan da haka bai miƙa wa a ɗan ɗiga mai ruwan da zai yi ko ka sai dan a dan zuwa mai za zuwa ci ya isa ya isa ya isa ya isa wai da shi zai yi tsarki saboda Allah malamai saboda Allah a ce mutum haka zai yi sallah to tun wurin tsarki wani yake aje sallah shi ba wai ma sai an zo zuwa alwala ko zuwa kaza ba wani gwada alwala shi da wankan agwagwa ba bambanci in ke mai magana ya ce an ce walfauru malamin cikin su kenan to kuma walfauru ne wankan agwagwa daga mutum ya kiyaye wallahi al'amarin sallah ba karamin al'amari bane al'amarin sallah ba karamin al'amari bane tunda Umar bin Khattab yake rubuta secular zuwa ga ma'aikatan shi gaba ɗaya karar rasmi wannan doka ce ta fito daga fada fa gaba ɗaya ya ce an salli zuhura ka sallaci sallah azhar idza zaghati shamsu idan rana ta karkata ka sallaci sallah azhar idan rana ta karkace daga sararin sama domin kamar yadda muka ambata rana tana tafiya ne a lokacin da rana ta taso daga gabas ta taso to lokacin inuwa kuma take yamma to haka rana tana daɗa yin sama inuwa kuma tana daɗa raguwa rana tana tafiya inuwa tana raguwa rana tana tafiya inuwa tana raguwa lokacin da rana ta zo tsakiyar sama to lokacin za ga duk wani abu mai zaki ba shi da inuwa duk wani abu sawa'un bishiya ce gini ne mutum ne za ga ba shi da inuwa saboda a lokacin rana ta tsaya a sama a tsakiyar sama cik a daidai wannan lokacin da rana ta tsaya a sama cik ba a sallar nafila ba a sallar baki daya ba a binne mamata ina fata mun gane wannan to kuma ba ta jimawa a saman yan mintina ne kaɗan sai kuma ta karkace to lokacin da ta karkace sama lokacin inuwa kaɗan za ta fara bayyana tana ƙara yin yamma inuwa tana ƙara yin gabas tana ƙara yin yamma inuwa tana ƙara yin gabas mun lura da ke ko wanda ke nuna maka ashe lalle ilalla rana tana tafiya rana tana tafiya wa shamsu ta jaril mustaqarrin laha ba magana a cewa wai rana tana tsaye ne duniya ne take kewaya ta wannan kawai surutu ne ma anzalallahu bi min wanda ya halarci rana shi yake cewa wa shamsu ta jaril mustaqarrin laha zalika ta asis al alim amma a ce rana tana tsakiya ne duniya ce take zagaya ta ai kaga mu nan ya kamata a ce yanzu mun kai Kano kenan ko kano kuma ta koma katsina katsina ta koma gusau misali ana ta zagayowa haka ba haka ba ne tsoraka rana tana tafiya shi zai ce idan zagatu shams idan rana ta karkace daga sararin sama to ku sallaci wannan ku sallaci sallah azhar idan rana ta karkace wannan ita ce magana shine asali kun bayyace wannan da ke ku ba za ku daga yin sallar ku daga lokacin da rana ta karkace daga sama ba sai inda dalili kamar wani dalili kamar idan rana ya zama na lokacin bazara ne rana tana da zafi to wannan za ku sanyaya rana kamar yadda za mu zo mu karanta a hadisi amma in dai ba haka ba to da zarar rana ta kauce daga sama to da zarar lokacin sallah azhar yayi sai a sallace ta domin akwai sallolin da suke abin da ya fi shine a sallace su a farkon lokaci wannan kuma dukkan salloli guda biyar ne in banda da sallar lisha sallar lisha ita ce in dai so samu ne ku lura in dai abin da kake so shi za ka samu to shine a sallace ta a ci gaban dare ba a farkon lokacinta ba amma kuma mun faɗi cewa don neman cikin dare kuma kar mutum ya bar sallar jam'i ina fata mun gane wannan da kyau ko amma sauran salloli guda hudu guda hudun to kowace sallah a yi ta a farkon lokaci shi ya fi in banda zahar a lokacin bazara a zahar lokacin bazara lokacin da ake zafin ranar nan lokacin da karkashin bishiya ma zaka ji shi zafi yake to a wannan lokaci an fi buƙatar mutum ya sanya ya kamar da hadisi yake a cikin muwatta da sauran littafan sunna mutum ya jinkirta har zuwa lokacin da ranar za ta yi sanyi shi ma malamai sun yi magana a kan in shi kaɗai zai yi sallar ko kuwa idan jam'i ne ina fatan kun fahimce ne da kyau قال رحمه الله عن صلى الظهر إذا زاغت الشمس إذا رانا تكركتي والأسرى كما كصلاة صلى العصر والشمس بيضاء ألوكة رانا تكي فرا نقية فرا كر كصلاة صلى العصر أو نلوكتي لوكة رانا تكي بيضاء فرا نقية كر in ce fara kar ma'ana fara ce tas babu tana asalin farata wani kala bai shige ta ba to kuma a daidai lokacin za ga rana tana murtafi'a tana sama ba ta fara yin ƙasa ba mun ciwon kuma hadisi na karanta jiya wa shamsu murtafi'a rana tana sama mana tana sama sosai ba ta gangara kasa ba to a wannan lokaci mutum zai sallaci sallar la'asar amma lokacin da mutum ya sallaci la'asar ya ganta iga eh, ta amma ta canza daga fara ta fara zama kamar ruwan kwai haka to ya sani lokacin sallar la'asar kuma abin da lokacin salar la'asar ya yi nisa bai samu farkon lokaci ba wato wani zai nuna maka irin kulawa da malaman musulunci suke da shi tintinti ne a lokacin ba babu agogo babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza amma dubi yadda ake auna lokaci da tafiya rana قال ƙabala الله قبل أن sufra kafin fasifasi ya shiga ranar kagan fasifasi ya shige ta to ta tashi kuma daga zubinta na fara qala rahimahullah wal maghriba kuma ka sallaci sallar maghriba tunda a lokacin shine gwamna hakan haka ce ya sallata ma'ana jama'a da yake sallata da yake wa shugabanci su ma su sallaci sallar haka tunda a lokacin shine liman kuma shine gwamna kuma shine alkali shine komai na wannan lardi din baki daya kaga idan ana samun haka shugabanni gwamnoni sarakuna su ne malamai su ne limamai abubuwa da sun yi sauki amma ba gaba sai wani sai wani shedanin malami ya zo ya same ya zo ya samu sarki ko ya samu gauna ya ce ai a ilimi kaza ga abin da ake cewa ilimi kaza ga abin da ake cewa yi mai wasu su dabaru na malamai ce kai ai malami ne to kuma ga shi da man jahili bai iya gane malami da wanda ba malami ba so haka abin da ake bukata shugabanni su zama masu ilimi sosai da sosai ilimi sosai mai kwarin gaske haka ake bukata shine wani ya ce wai duk wanda ya tara malamai ya ce duk wanda ya kawo mai abin da bai sani ba to za a auna wannan abin nauyin sa nauyin dinarin da za a bashi to sarki ne ba sosai kaifin hadda yake da ita in ya ji abu so biyu ya haddace shi in ya ji abu so uku ya haddace shi in dai za a maimaita mai abu so uku ya haddace shi ka lura da kyau ko to kuma yana da yana da baiwa tana in ta ji abu sau ɗaya ta haddace shi shi kuma ya ji sau biyu kai ba su uku ba in ya ji sau biyu ya haddace shi kowane da zaran ka shigo da fasaha ka kayi kayi kayi sai ce ina wannan baiwa shi ma ta iya wannan sai a ɗaga labule to ba da ka faɗa ba ta ji ba sai a ɗaga labule sai ta koro shi kawai sai ce yanzu an maimaita su nan sau biyu ya ce to kuma balle shi sai ya koro shi kawai muna kun ci maganar go kaga za ka nuna sarakunan da ba za ka yi ba jahilan sarakuna ba ne sarkin da zai zauna a gida yana jiran imam ali zai biya mai muwatta shi ko yanzu wani in ka ba shi muwatta ma sai rasa daga ina zai rike shi a haka ake rike ko a haka ake rike Allah a turai firamare a can yi sakan jiniya a can yi sakandare a can yi kaza can yi kaza haka fi mana ya tutsiya malaman nan fa ko duk malaman ka je kara kashe dare kana fasaha ya ce ya iya wannan sai al'asma'i ya zo da abin nan nashi da rawaninsa ya rufe kansa shi ne ya sautu safirul bulbuli da ya zo ya karanta sai ya nemi ya ce ya iya sai ta ce bata iya ba a ga sai ta maimaita sannan shi zai maimaita gaba ɗaya network ɗin ya ɗauki ce bai ce wannan wani ne ce aka ce mai asma'i ne amma fa wannan labarin na yan adam ne fa ba wai labarin motsa ba ne yawa kaga eh, labari ne na adab kawai saboda ka zai zama haka ne ko ba haka ba ne amma dai zaka fahimci dai sarakunan da gaskiya suna da fasaha sosai suna da zalaka sun yi karatu haka ake bukata ana bukatar sarakunan ne shugabanni su zama ina baɗa muku wani malamin hatsibibi ne sai zai ce da shi ai ilimin hau kaza kaza kaza ne ilimin sarfu kaza ne a fannin balaga kaza ake cewa sai sarkin yi shuru yana kallon sa ce kai ai malami ne to amma ya san nahau ya san balaga fa eh ya san mantikin ji ya kana yayi in duk ya san waɗannan gaga sai su ta zubawa daga ciki sai ta gwabza a ciki in an zo tilawar a zuba tilawar da ciki a ci sarki ne dan an fara musaffa sai an sai dai ku tashi ku bashi a wurin to ya kake gani saboda Allah eh sai ya samu matsala da malamai kuma eh mana dan gaga ya toshe musu kowace kofa eh a gaba kowanne malami ne zai tunkare shi ba sai da ana sannafa shi saboda haka ake bukata shi sai da aka tu Abu Musa al-Ash'ari ya tura abin nan Umar bin Khattab aka tura su zaka ga su ne alkalai su ne shugabanni su ne kaza su ne kaza su ne kaza wa akhir isha yace ka jinkirtar da sallar isha malam ta nan muddin baka yi bacci ba wal maghriba idza gharabat shams ka sallaci magariba in rana ta fadi da zarar rana ta fadi da zarar lokacin magariba yayi kuna ji da zarar rana ta fadi da zarar lokacin magariba yayi ko da kana ganin gari da haske tangarara ga haske kana gani ai abin da ake bukata ranar ta fadi kuma ta fadi shikenan sai ku ta da sallah to wannan kuma yana cikin wuraren da ake samun matsala sosai har masallatan sunna har masallatan sunna sosai wannan deka yin sallar sallar magariba da zarar rana ta faɗi to ni anan mai kusan basura kawai zan iya cewa suke kwatanta wannan amma duk sauran masallatan sunna za ga sai an ƙara sai dare ya sauka sannan za ga ana kiran sallah abinda ake bukata da zarar rana ta faɗi to da zarar lokacin sallah yayi abin da ake bukata samun tabbas a faduwar ranar ba shaci faɗi ko hadari ya rufe ba dan kana ladani hadari ya rufe gari idim ka kira sallah mutane suka sha ruwa ka san azumin su ya hau kanka kwarai kuwa ba a wasa da ibada yi kullu da kyau ko so ka kiyaye ajiya an sha ruwa karfe bakwai da minti uku misali sai yau gari idim shida da minti hamsin sai ka kira sallah tsakanin jiya da za a samu bambancin minti takwas to amma cikin ramadan ya aka yi za ga wani lokacin har shida bakwai saura minti ashirin wani wayan gagari ya yi kawai sai ya kwalla kiran sallah kai kuma ka san lokaci bai baka sha ka ce yi an kira sallah an ci maka haka ne saboda ka sallaci magariba idan gharabati shams in rana ta fadi wa akhirin isha ka jinkirtar da sallar isha malam ta nan mutum baka yi bacci ba Kulura sai ce ka jinkirtar da isha muddin ba ke bacci ba muddin ba bacci za ka yi ba an ko bacci za ka yi fa sai ka yi sallar isha saboda haka za ku ga anan sallama wani lokaci in ya ga jama'a sun taru sai ya fito isha da wuri in ya ga jama'a ba su taru ba sai ya jinkirta wasu lokacin yake ce ba din kada shi tsananta al'umma ta ba da na umarci da yin sallah a wannan lokacin da wannan bayanan ne da waɗannan sai yake nuna cewa yin sallar isha a cikin dare ya fi da yin ta a farkon dare muna faɗan wannan fa duka wai idan lokacin ta ya shiga kuna fahimta ko muna magana kuma lokaci muhtari daman yin ta kafin lokacin ta wannan ba ta sallar isha ba kamar yadda maka ambata duk wanda ya lizimci yin sallar isha karfe bakwai da rabi a wasu watanni a cikin shekara yana sallar isha shi lokaci biyu ba haka nan duk wanda ya lizimci sallar la'asar karfe uku da rabi hakanan nan duk wanda ya lizimci yin sallar asubahi karfe biyar da rabi wata rana zai sallar asuba gari ya yi tangararan gari ya waye kuma alhali mun yi a yake cewa wa salli subha wa nujumu badiyata ka. raka dole a kiyaye ga abubuwan da aka rubuta a littafi su ne jagora waɗannan times da ake da su karfe kaza karfe kaza taimakawa suke yi ba su ne asali ba kuna jina da kyau me zai nuna maka haka shine ba za ka saki na littafi ka kama wannan ba na littafi shine tabbas shine aka biya maka sai zama na sai ka auna tsakanin na littafi da wannan aka rubuta in sun tafi daidai shi ke nan haka ake bukata in sun saba sai ka bi na littafi ba magana a ce to ai wannan an yi kaza ai ba ma za a hada shi ne da wanda yake a littafi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau don wannan za ka ga cewar ana wani lokacin ka ga a kalanda an nuna la'asar za ta fara ne karfe hudu da minti biyar misali sannan kuma yanzu gashi kun zo kun auna cewar inuwar abu in ta kai tsawonsa ta dan kara kaɗan shine lokacin sallar la'asar ya shiga gashi yanzu uku da minti hamsin kun auna inuwar wannan abin ta kai tsawonsa har ma ta karu amma kuma uku da minti hamsin abin da aka rubuta a kalanda kuma hudu da minti biyar za a sallar la'asar yanzu an ci karo ko ba ci karo ba to la'asar ta yi ko ba ce ba ta yi tun da na littafi shine kan gaba daga sai a kiyaye sosai da sosai wasalli subha aka sallaci sallar asuba wa nujumu badiyatun a lokacin taurari suna bayyane ba wai taurari sun riga sun wuce ba mushtabikatan suna harhaɗa da juna kenan wani ya nuna ka sallaci sallar asuba a farkon dare don shi ne mutum zai sallaci sallah asuba a wannan hali amma dai mutum ya lizimci sallah asuba karfe biyar da rabi to lalle ilalla mutane da yawa za su rasa azumin su kuma zai wata rana za a yi sallar ne tangararan gari ya waye in dai karfe biyar da rabi ne tsoraka lokuta can canzawa suke yi kuma cewar lokaci yana canzawa wannan ba abu ne da yake sabo ba lokacin sallar magariba ya tabbatar mana da wannan wani lokacin za a ga ana sallar magariba karfe shida da kwata haka ne ko ba haka bane za a ga ana sallar magariba karfe shida da kwata wani lokaci kuma ana sallar magariba karfe bakwai yanzu an samu bambancin minti arba'in da biyar fa a shekara yau an yi ta shida da kwata wata rana kuma an yi ta karfe bakwai to kaga da kowa ya sallama ana samun bambanci a sallar magariba to kaga ba abin da zai hana samun wannan bambancin a zahar da la'asar da isha da asuba bambanci na minti 45 da lalle ilalla lokacin sallah ne abu ne mai mahimmancin gaske yana da hatsari mai girman gaske mutum yi sallah lokacin ta bai ba don wannan bai shi da sallah saboda ka'ida ne yana cikin shurutu sala dukhulul wakati shigan lokaci in lokacin sallah bai yi ba mutum ya yi to ba shi da sallah wannan shine wannan ita ce ka'ida ta musulunci yasa aka sanya ma kowace sallah lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta haka dole ne mutum ya kiyaye da lokacin sallah to amma kuma lokacin sallah yayi mutum ya ajiye ba tare da dalili ba a zahar in lokacin zafi ne da zafi yayi zafi ana buƙatar mutum ya a sanyaya ta shin a sanyaya ta in kana sallah kai kadai ko kuma kuna yi cikin jam'i bayani zai zo kanta da izinin mai duka sallar isha kuma in babu takurawa a yi ta cikin dare in kuma akwai abin nan a yi ta abin nan da an yi kuma kowa sai ya kwanta ko kuma yi nazarin karatun da aka yi saboda ita sallar isha ba a san a yi bacci kafin sallar isha ba kuma a san a yi ta surutu bayan sallar isha wannan shine ka'ida an kai sallar isha sai ke kwance ka kuma ko kuma ka dauko muwatsanka ko ka zo har da ka kai ta yi amma kuma ka yi sallar isha anan kuma ka ce a wata unguwa kake shan shayi kake abin nan mutum ya tafi yawo kuma kaga wannan wannan ya abin na ai balle kuma ya ci zai tafi taɗi ai kaga ba a zuwa taɗi ba abin nan qala rahimahullah wa qara fiha bi suratayn tawilatayn min al-mufassal wa qara fiha ka karanta a cikin ta ita sallar a asubahi din bi suratayn da surori guda biyu tawilatayn dogaye surori guda biyu dogaye min al daga surorin da suke al-mufassal mu lura da kyau yace ka karanta surori guda biyu ma'ana a raka farko sura guda a raka ta biyu sura guda to wata sura fatiha ko wace idan anan bai ambaci fatiha ba to a yana magana ne da abu musa al-ash'ari kun gane wannan da kyau ko tsora ka karanta sura bayan fatiha bayan ka karanta fatiha ka karanta an ga tashi karatun ka karanta duguwar sura ma'ana shine wata tsawilil qira'ati fi subhi wa dhuhr da tsawaita karatu a sallar asuba da sallar azhar za ka karanta dogayen ne min al-mufassal daga cikin surorin da ake kiransu al-mufassal malamai sun karanta sun kasafta abin nan surorin alkur'ani kamar haka akwai atwal surori dogaye akwai almi'un waɗanda suke biye da su akwai almasani waɗanda ke biye da abin nan almi'un sai kuma almufassal nau kenan gida hudu haka suka kasafta su suka ce abtiwalu su ne guda bakwai bakara ali imrana nisa'i ma'ida an'am a araf sai suke saɓani akan ta bakwai din shin ta bakwai din ita ce amfan ko ita ce tauba ko kuma su ne duka biyun kun lura da kyau wasu ka ce duka biyun ne ɗaya wasu ka ce a kuma yunus ce ma ba ma amfa ba ce ba kuma tauba ba ce yunus ce ba wannan bayanin muke yi ba to haka dai idan ka ce al-mufassal sai wasu suke cewa su ne waɗanda suka faro daga daga ah, abin nan al-hujurat wasu kuma suka ce su ne subu'ul qur'an da sauransu to haka ina ka ce daga al-hujurat wasu kuma suka ce daga jafiya suka fara kaga idan mutum ya zama na raka a farko ya karanta jasiya raka'a ta biyu ya karanta ahqaf kun yi shiru eh kace me ah, to bangare imamu ba su gudu ba nan ma haka ake can ma haka ake ko ina haka ake ina zai shi eh ai da ma haka ake yi shi karatu ne kuma karatu ne nan motsa ne motsa za ce littafin yan kaza ne banda yan kaza littafin musulunci na gaba daya eh Umar bin Khattab ne ya rubuta ya saki secular din kuma ga dukkan al'umma musulmi gaba daya kan ma mutum ya bar wannan masallacin ya je wata haka za a yi kun lura da ke in kuma ya dauka daga hujurat ne raka farko ya hujurat ka ta biyu ya yi kaf imana eh ya yi zariyar ya yi wa kur misali shine ina son fa mu fahimci aiki da karatu fa shine ba wai a karanta karatu a ninke shi a littafi Allah ya bada ladan ji ba ba haka ake ba aiki da shi ake yi ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka haka haka ya bashi amma kuma mun karanta shi din ya karanta Yusuf da Hajji su waɗannan sunonin baka da ana ce ana tatbikin su eh zaka ana ce ai tatbikin sunna ko da a rayuwa ne mutum yayi so daya amma ka taba jin ya karanta suratul araf a sallama magariba ba ba na sallar ya karanta suratul araf a sallama magariba eh sai na kuji cewa to ba sai a kiyaye ba sai a kiyaye ai ladani ya san aikinsa Shi shine ya san aikinsa duk me yake yi ko me yake yi kada ya ce sai ya gama lokaci na yi ya zo ya kira sallah inda aka kira sallah a farkon lokaci kun fahimci wannan da kyau ko to adadin lokacin da za a ba mutane su yi tsarki su yi alwala da sauki to amma a ce ba a kira a farkon lokaci ba dauki magari ba ba a kira a farkon lokaci ba sai bayan da lokacin shiga da minti goma sha biyar ko da minti ashirin aka kira ta to yanzu minti na za ka ba mutane su yi tsarki su yi alwala shi zana ga ana kiran sallar ana ta da ikama saboda an riga an lankwama lokacin baki daya Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الأسرى والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين وحدثني عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي yake cewa kuma imam yahya ibn yahya ya karanta da ni wannan an malik daga malik ibin anas an hisham bin urwa daga hisham dan urwa urwatu ɗan zubair zubair ɗan awam kaji silsila kenan zubair shi ya haifi urwa urwa shi ya haifi hisham shi Zubairu bin awam yana cikin al'asharatul mubasharu na Biljanna. ɗan shi ne urwatu bin zubair jikansa shine hisham bin urwa hisham bin urwa yana cikin manyan malamai ya rasu a shekara ta 145 ne an hisham bin urwa daga hisham dan urwa an abihi daga babansa shine urwatu bin zubair kenan shi kuma ya rasu a shekara ta 94 bayan hijira anna umar bin khattab lalle umar bin khattab thani ar rashidin na biyun halifofi kenan kataba ila abi musa al-ash'ari ya rubuta doguwar wasiƙa zuwa ga abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais kenan ga abin da wasiƙa ta kunsa shi abu musa al-ash'ari ya rasu kara ta 50 bayan hijira yake ce an sallal asr aka sallaci sallal asr wa shamsu baydha'u naqiyya a lokacin rana tana faratas naqiyya babu wani abin da ya shige ta naqa yanqi naqiyya ba abin da ishe geta na wani launi na wata kala babu tana farata kar farata tas haka ake bukata ka sallaci sallar la'asar kadara ma yasirur rakibu gwargwadon abin da mahayi zai yi tafiya na salasata farasih farsahi uku ma'ana tana farata tas bayan sallamewa ka mutum ya yi tafiya akan farsahi guda uku wadda ma'ana wajen shi shida kenan tana nan a wannan kalata ta ku duba ku ga yadda ake lissafa tafiya ake lissafa lokacin sallar tafiya wanda yake za ga an samu ci gaba tintini tun shekaru aru aru al'ummar musulmi suke da abubuwan da suke gwada tafiye-tafiyen su wani zai ce maka ba daga wuri kaza zuwa wuri kaza izifi kaza ne eh mana in a kasa ne za ka tafiyar izifi kaza ne mana kana karanta izifi kaza da an yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba daga nan zuwa kasuwa zai ce maka izifi kaza ne in kai sauri izifi kaza ne in kana tafiya a hankali izifi guda ne in kana keke na kaza ne in kana mashin ne kaza duk zai ba maka su haka ake yi kullum da in gwada ganin zuwa feko ne zai ce ai izifi kaza ne zuwa sule zai ce maka izifi kaza ne kuma ta malam jafar rahimahullah azza wa jalla ya ce zuwa maiduguri sauka guda ne eh mana tsoho guda yake zuwa maiduguri eh a mota kana jan baki ne baki na jan ka eh, eh daga kano mana a ah, wai in gana tafiya a mota kai kawai daɗin lotsan abin da kawai kake tafiya eh wai kana magana a kama jibir ka haddace kuwa duk mai ji da ke ko ai ka haddace ya haddatu to karatun ka yana da sauki wurin maimaita shi a kur'ani ka lura fa dubawa kake yi inda i maka laushi in ka zo kana saurin tafiya inda bai maka laushi ba in ka zo kuna jan juna a haka ba kuna dubawa ka lura da kyau gwargwadon yadda yake daɗa laushi a bakin ka gwargwadon za a ga da minti goma sha biyar kake a izu daya da tafiya ta tafiya sai da minti sha hudu da ka saki ka saki ka saki sai da minti sha uku haka ne ko baka bane to haka ake ta in dai kana yi kana yi kana yi kana yi <laughs> kwarama in dai kana yi kana yi zai sauko kasa amma kana kana ta zubi guda a minti ashirin <laughs> ka ga sai hankali ai ko sai ka daɗa cijiwa sosai da sosai to malamai ku duba da ake auna tafiya daga wuri kaza zuwa wuri kaza tafiyar kaza ce zai bayan ida da sallah zai yi tafiyar kaza kafin rana ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza wa an salli isha ka sallaci sallar isha ma ka wa baina thuluthil layl ka mana daga shigar lokacin sallar isha zuwa thuluthin dare na farko ka sallaci sallar isha kun ga wannan yana da nuna mana jinkirta lokacin sallar isha shi fi amma ba ka ɗauki jama'a ka ce za ka kai su can ta yadda in ka kai su can bai wuce ku goma ku yi sallah ba in ku za ku yi ta a farkon lokaci za ku cika masallaci saboda sai mu dinga aunawa sosai da sosai kenan lokacin da ake karatuttuka bayan sallah magariba bayan karatu a tsaye da sallah isha za ga ai an samu lada biyu kenan ko ga ladan karatu ga kuma shigar da sallah isha da ake don a lokacin wasu isha su ta riga ta yi awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi daga sai a kiyaye sallar isha tana cikin wani hali ko mutane suna jefa sallar isha su cikin wani hali ita ba wani hali da ta shiga in dai duk mutumin da ya dauki sallar isha karfe bakwai da rabi to fa zai rufta lokacin sa balle cikin azumi cikin azumi haka za ga an ɗebo ta a guje mutum ya tashi daga nan ya tafi wata unguwa domin wannan direban tantan ne can kuma akwai fijo akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk alimama akwai sharon a ciki akwai kaza akwai kaza akwai kaza dora ga nan za ku idar da sallar isha yanzu ku fara tarawi bayan kun fara tarawi hakun ya raka a hudu kun yi sallama nawa kenan biyu sauran ku raka a shida kenan in raka a goma za ku yi in kuma ashirin za ku yi sauran ku goma sha kenan to ma dauka za ku yi raka a goma din su kuma can suka ta da sallar isha amma sai ku sai riga ku sallamewa sai riga ku kammala su kuma sun yi shafa'i da utiri ko kuma suna sallame shafa'i da utiri kuma kuna sallama tarawihi fijo kenan saboda haka wanda ke masalla sallar isha fa shi ke masalla sallar farilla wanda ke masalla farilla ke shi ke masallar nafila mutum yayi sallah a natsiya ga ake bukata fa in akharta in ka jinkirta da sallar isha fa ila shatarul layl to zuwa rabin dare shatarul layl rabin dare wala takun min al-ghafilin kada kasance cikin rafkanannu wanda ya aje sallar sai ya gama hidindimin sa ike yi ya aje sallar shi ya gafala sallar isha sai ba sai lokacin asuba ya yi ta ba abin da idame shi kar kasance cikin rafkalanno haka fa Umar bin Khattab ya rubuta ma gwamnansa. wanda zai nuna maka lalle ilalla akwai matukar kula da ake da lokutan sallah qala rahimahullahu wa an malikin an yazid ibn ziyad أنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ذلك مثلك والأسرى إذا كان ذلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني بليل يعني بغلس يعني الغلس wa haddathani an malik ubaidullah ibn yahya al-laythi yake cewa kuma yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas an yazid ibn ziyad daga yazid dan ziyad an abdullah ibn rafi daga abdullah ibn rafi shi abdullah ibn rafi shine maula ummi salama bara ne na ummi salama an ce bara shine yantaccen bawa na ummi salama zaujin nabi sallallahu alaihi wa wasallama mai dakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama shi abdullahi bin rafi din al-makhzumi yake cewa annahu lalle shi abdullahi bin rafi sa'ala abu huraira ta ya tambayi abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad an waqatin sala dangane da lokacin sallah shi ya tambayi abu huraira dangane da lokacin sallah faƙala abu huraira sai abu huraira ya ce ana ukhbiruka lalle ni zan baka labarin lokacin sallah nan ya yi tambaya inda ta dace ko ya tambayi sahabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan cewa ake dan Allah ta'ala cewa yi fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ba ce ka tambayi kowa da kowa fa eh ka ce wannan ba a ce ka tambayi kowa da kowa ba in za ka yi tambaya ala zikir aka ce ka tambaya masana aka ce ka tambaya saboda ka mutum ya je ya tambayi wanda ya ga dama ya bashi aka bashi amsa da ga dama bai yi abin da aka sa shi ba ni akhdari ya ce wa yas'al ulama ya tambayi malamai wa yaktadi bi mutabi'ina li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam sai daga ba a ce tambayi kowa da kowa ba da ya sai ya tambayi Abu Huraira Abdurrahman ibn sakarin ad-Dawsi al-Yamani yace ana ukhbiruk ni zan baka labarin lokacin sallah salli zuhura ka sallaci azhar idza kana dhulluka mithlak har zuwa da idza kana dhulluka idan inuwaka ta kasance mithlak daidai kai ma'ana ka sallaci sallah azhar daga lokacin da rana ta gushe daga sararin sama har zuwa lokacin da rana za ta zama tsawon abin nan lokacin da inuwarka ta gushe daga sama ta dawa haka kenan zuwa lokacin da inuwarka za ta zama tsawonka wannan shine lokacin sallar azhar daga lokacin da rana ta gushe daga sama to daga lokacin da inuwarka za ta karkace to daga wannan lokacin har zuwa inuwarka ta zama tsawonka tsawon ka daidai wa daidai to shine lokacin sallah azhar misali wannan abin sai ka samu tsinki haka sai ka kafa shi kana kafa shi haka to za ka ga inuwa ta miƙe kuna jana da kyau sai ka sanya alama a inda inuwar tsawon inuwar wannan tsinkin nan kuma daman ka sanya mai alama kafin ka kafe shi sai ka kwantar da shi haka kuna jina da kyau idan wannan abin da ka auna sai bai kai tsawon shi ma bai kai tsawon inuwar ba to haka yanzu inuwar ta wuce shi kenan ya nuna lokacin la'asar ya shiga amma idan da ka kwantar da shi sai ya wuce alamar inuwar na lokacin la'asar bai shiga ba domin inuwar shi ma ta kamo tsawonsa ba kun ne da kyau to duk wani abu mai inuwa lokacin da inuwar shi ta kai tsawonsa to lokacin sallar la'asar a muktari ya shiga lokacin sallar zahar muktari ya fita wal asra ka sallaci la'asar idza kana zulluka mislaik idan har zuwa lokacin da inuwarka za ta zama ninkin ta sau biyu domin daga lokacin da inuwarka tsawanta tsawon inuwarka ya kai tsawonka kowanne abu inuwar shi ta kai tsawonsa to daga lokacin ne la'asar ta shiga har lokacin da inuwar za ta ninka wannan abin riɓinyi biyu to lokacin la'asar muktari ya fita wal magariba ka sallaci magariba idan gharabatu shamsu in rana ta faɗi sai ka sallaci sallar wal isha'a ka sallaci sallar isha ma baina ka wa baina filifin layil tsakaninka da lokacin da filifin dare wa sallar subha bi ka sallaci sallar asuba bi gabash menene al-gabash al-ghalas shine yace ya'ani al-ghalas idan aka ce al-ghalas shine ragowar duhun dare da kuma hasken asuba wannan duhun shi ake kira da sunan al-ghalas so ka sallaci sallar asuba da daddare ma'ana ba wa mutum ya sallaci sallar asuba bayan gari yayi tangararan ba bayan gari ya waye ba ka sallaci sallar asuba da lokacin sallar asuba sai malamai suka ce wannan amsa da abu huraira abdurrahman bin sakhari ad-dausi ya bai ma wannan bawan Allah da ya tambaye shi abu ne da ijtihadi zai iya shiga ciki ko ko abu ne da ya ji shi daga wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama amma da ya tashi bayani sai bai ce manzan Allah ya faɗa ba tunda kaga abu huraira dai ba shi yake zayyana lokacin sallah ba eh? ba shi yake faɗan lokacin sallah ba to ko tunda ba shi yake faɗan lokacin sallah ba ya ji lokacin sallah ne daga wurin wanda yake bayanin lokacin sallah amma da ya tashi sai bai yi bayanin cewar manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa kaza ba idan suka ce wannan bayani na Abu Hurairah yana da hukuncin marfu'i hukunci ne na marfu'i abu na biyu kuma suka ce dukkanin riwayoyi da ake da su ko ruwari yahaya ibn yahaya al-laifi ta zo ne da gabash amma sauran ruwayoyi da ake da su kamar ruwayar haya bin bukair da alqanabi da suwaid bin sa'id da sun zo ne da galas to kaga shi da yake gabash din sai ya fassara galas yace ya'ani al galas yana raguwa duhun dare قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي الأسرى ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون الأسر wa haddasa ni an malik kuma imam malik ibn anas imamul a'imma ya karanta da ni wannan an ishaq bin abdullah bin abi talha daga ishaq dan abdullah dan abu talha ishaq dan abdullahi abdullahi dan abu talha ku kiyayi asalin wanda malamin malik a nan shine ishaq shine ishaq malamin malik a hadisin da ya wuce shine yazid bin ziyad malamin malik a hadisi na takwas shine hisham bin urwa malamin malik a hadisi na bakwai da muka taso yau shine baffansa sai nuna kenan kaga a yanzu haka duk malaman malik daban-daban ne malamin shi a hadisi na bakwai daban malamin shi a hadisi na takwas daban malamin shi a hadisi na tara daban malamin shi a hadisi na goma daban wanda yake zai nuna maka malaman suna da yawa kenan sun ce malaman malik sun ta sama ɗari tara wanda iya ruwaya a wurinsu wanda iya karatu a wurinsu sun ta sama ɗari tara gaba ɗaya wanda yake malaman shi a motsa kuma daban kamar da muka bayani sai wanda aka jinjina shi ne sannan za a sa ruwa shi a motsa ishaq bin abdullah bin abi talha ya rasu shekara ta 132 an anas ibn malik daga anas ibn malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu shekara ta 93 shekara da aka fi imam malik ibn anas kenan an fi imam malik ibn anas shekara ta 90 da uku anas bin malik ya rasu shekara ta tasa'in da uku annahu qal shi anas bin malik ya ce kunna nusalli asara mun kasance muna sallatar sallar la'asar mun kasance muna sallatar sallar la'asar bai ce dawa ba shin su sahabbai ko kuwa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sai malamai suka ce tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin an ruwaito wana ta waɗansu hadisai kamar ruwayar imamun nasa'i da sauransu cewar mun kasance mana sallata ne tare da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama thumma yakhruju al-insanu ila bani amr bin auf sanan mutum ya kama hanya ya fita zuwa ga kabilar banu amr bin auf fa yajiduhum yusalluna al-asra yaje ya same su su ma suna sallatar la'asar din me ke nuna kenan yawwa ya nuna annabi sallallahu yana sallatin la'asar a farkon lokaci zai nuna mana shi lokaci muhtari da muke magana a kan shi yana da fuskoki guda uku fuska ta farko awwalul muhtar fuska ta biyu wasaqul muhtar fuska ta uku akhirul muhtar kuna je na da kyau awwalul muhtar muhtarin sallah din zababban lokacin sallah yana da fuskoki guda uku akwai farko akwai tsakiya akwai ƙarshe ina fata mun fahimci wannan da kyau a duk gaba daya a duk sallar salloli hudu banda isha to yin shi a farko muktari shi yafi a sallar isha kuma yin shi karshen muktarin ba wai karshen lokacin sallar isha ba karshen muktarin isha shi yafi in babu tsanantawa ina da maimaita mana in babu tsanantawa sun kasance sun yi sallar isha ta sallar la'asar tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai suka fita wasu mutum ne suka fita zuwa ga mutanen kabilar Amr bin Auf ya same su suna sallar la'asar din su ma kenan suna yin ta su suna yin ta ne a tsakiyar muktari kamar yadda waɗannan suke yin ta kuma a farkon muktari ina fatan mun fahimci wannan da kyau kar ka manta anas bin malik ce mun kasance muna yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin birni cikin birnin Madina su kuma nan wajen gari ne ina fatan mun gane wannan da kyau to kar ka manta fa su dama mutanen karkara in da aka ce lokacin aiki ne lokacin damana ko lokacin tara amfanin gona dole akan aka samu canjin lokaci a wuraren su haka ne ko baka bane abin da ake magana shine sallar su ta yi don sun yi ta a tsakiyar muktari sallar su ta yi tunda sallan bai tsawatar musu ba so daga wanda iya a tsakiyar muktari ba za a tsawatar mushi ba amma wanda yake barin lokacin muktari ya fita to lalle ilalla wannan dole a tsawatar mushi wanda yake yi a tsakiyar muktari za a ce mene da yayi a farko da yafi wannan babu shakku akai amma daga mai murya ba za a daga mai murya ba asar ɗin da muka ambata tun daga farko na hudu da na abin nan na bakwai da na takwas da na tara duk wannan imam malik ibn anas kadai ne ya rawaito su a mota amma wannan na goma da muka karanta bukhari da muslim sun rawaito shi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نصلي الاسرى ثم يذهب الذاهب الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه قال وحدثني عن مالك ya ce imam malik ibn anas imam al'imma ya karantar da ni wannan an ibn shihab daga malaminsa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri yana cikin manya-manyan malamin malik ya ce ya karantar da ni wannan shi ya rasu a shekara ta 125 an anas ibn malik daga anas ibn malik shine malamin ibn shihab shine malamin muhammad ibn muslim az-zuhri shi anas ibn malik ku duba ga hadisin malik anan kenan annahu qal shi anas bin malik yace ce kunna nusalli asara mun kasance muna sallatar sallar la'asar thumma yazhabu zahibu sannan mai tafiya yi tafiya ila quba zuwa ga quba fayatihim ya je can ya same su wa shamsu murtafi'a a lokacin rana tana sama bata sunkuya za ta fara ƙasa ba tana sama me yake nunawa yanzu da ya kamata mu san tazarar da ke tsakanin maka zuwa tsakanin madina zuwa zuwa kuba suka ci ta kai mil uku ka lura mil uku ba kilomita uku ba ne mil yana gaba da kilomita sosai kuma ya ce sun mai zahabu zahib sannan mai tafiya ya tafi zuwa kuba ya je ya samu har ya kai kuba rana ba ta yi ƙasa ba tana nan a samanta wanda zai nuna maka ashe kenan an yi la'asar ɗin a farkon lokacinta dan da an yi ta a cikin tsakiyar lokaci to da tuni lokacin da mutum ya kai rana ta riga ta yi ƙasa tambaya na ita ce waye az-zahib da yace sun mai zahabu zahib sai malamai suka ce shi din ne Anas ibn Malik din shi ne az-zahib din da yace sannan mai tafiya ya tafiya zuwa Quba shi din ne wayan kana kuma wasu ma suna yi amma dai shi din ma yana tafiya domin yana da dangi a wurin sosai da sosai amma sai ya ɓoye sunan shi sai ce fuma ya zahabu zafi ila kuba kaza kaza kaza kaza kaza kuma shi ne wuri ne a yanzu ya fara haɗewa da madina kuma ka ce ya haɗe da madina amma dai yana da nesa da madina sosai da sosai amma yadda birane suke karuwa sosai ya haɗe da madina nan dangin manzan Allah sallam suke bangaren uwa saboda ko da ishigo da ya hijira ya zo madina ai sai da imako guda a nan kuba ya gina masallacin kuba sannan ya wuce zuwa birnin madina ya gina masallacin shi mai daraja a birnin madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta bangaren fa'ida akwai maganganun malamai sosai da sosai kan wannan ruwayar hadithin ila quba ila quba amma wasu ruwayoyin da yawa suna zuwa ila awali ne ba ila quba ba ina fata mun gane wannan da kyau sai suke cewa kusan duk waɗanda suka ruwaito wannan ruwayar daga wurin ibn shihab almajiran ibn shihab da suka rawaito wannan hadisin sun ruwaito shi ne ilal awali ba ila kuma ba in banda malik ibn anas shi kadai ne ya rawaito shi zuwa ga ibn shihab din da akan cewar ila kuma to nan ne fa malami suke ta magana ibn hajar yake cewa babu yadda za a ce malik ibn anas ya yi wahami a'a ɗayan biyu na farko dai a almajiran imam ibn shihab ya fi kowanne zama fiƙa a almajiran ibn shihab dan a kowannen yaran a almajiran umma ne almajiran wani to wani fiƙa ne kun bai tona da ke ku a almajiran wani almajiran wani to wani fiƙa ne amma almajiran wani to shi din kuma ba lalle ne zama fiƙa a almajiran wani ba dan takan yi kan zo karatu kaza kuma ba zuwa karatu kaza ɗaya kenan na biyu suka ce takan yi shi ibn shab az-zuhri ya karantar da malik din zuwa ila qubani kuma ya karantar da wasu ila awali sai zama babu cin karo akan magana wannan dai fa'ida ce ta malaman hadisi da suke tattaunawa menene bambancin ila quba mul uku ne ila awali yana daukan mul biyu yana daukan mul uku to yanzu zahirin wurin ake so a nuna mana ko dai irin wannan tafiyar da take nuna cewar zuwa wurin kaza bayan sallar la'asar mutum ya kan yi tafiyar mil kaza a lokacin rana tana sama ba tare da ta ta yi ƙasa ba in ko ya ga ya yi sallar la'asar yana tafiya ko kilomita biyu bai yi ba a ƙasa ya ga rana ta yi ƙasa to lalle ilalla ya san la'asar ɗin da yi bai yi ta a farkon lokaci ba ya yi ta ne bayan lokaci ya shiga wannan bukhari da musulun suka rubuto shi قال وحدثني عن مالك الربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي وحدثني عن مالك يتي إمام مالك ابن أنس يا كران تدني ونا الربيعة بن أبي عبد الرحمن دق الربيعة دن أبو عبد الرحمن wanda yake shi ai kira rabi'atul ra'ayi wannan shi ai kira da rabi'atu ar-ra'ayi yana cikin manya-manyan malaman malik sunan shi farruh ya rasu shekara ta 136 an alqasim bin muhammad daga alqasim ɗan muhammad annahu qal ya ce shi alqasim dan muhammad kenan ya ce ma adraktun nasa ban riski sahabbai ba ko ban riski tabi'ai ba ban riski tabi'ai ba da sahabbai illa wa yusalluna dhuhra face suna yin sallah zahar ne bi ashi bayan rana ta yi zawali ba sa yin ta kafin rana ta yi zawali suna yin ta ne bayan rana ta yi zawali shine al'ashi duk da malamai sun yi magana kan wannan lokaci ne al'ashi sai suke cewa ba'ada zawal ila al wasu suna ganin shine ba'ada zawal zuwa bayan rana ta yi zawali har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali wasu kuma suke ganin a bayan rana ta yi zawali har zuwa asubahin gobe wannan da yana nuna kenan ana al'ibrad idan lokacin zafi ya yi to akan jinkirta da a zahar kaɗan sannan a yi ta ba da a wannan zazzafan lokacin ba wa 'yan kana shi ma lokacin da mutane suke jam'i kenan alƙasim ibn muhammad alƙasim ɗan muhammad muhammad ɗin nan ba shine ɗan abubakar siddiq wannan ji da ke wannan baban alkasim mai suna a muhammad shine ɗaya ke ga abubakar siddiq kenan alkasim jika ne na abubakar siddiq ana fatan mun fahimci wannan da kyau ko ya rasu kara ta ɗari da shida bayan hijira da fatan allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم yake cewa a darasin da ya gabata mun yi magana cewa bayan da annabi sallallahu ya idar da sallar asuba mata sukan koma mata sukan koma gida ba tare da an gane su ba sai ke nuna cewa wannan ya nuna mata suna zuwa sallar asuba kenan na ce kwarai kuwa mata suna zuwa sallar asuba mata ba wai iya tahajjud kaɗai suke zuwa a watan ramadan ba <laughs> na fatan kun ci wannan da ke ko shi yasa in mun tashi daman da sharaɗi kuma na faɗa a lokacin sharaɗi shine ya zama da ta sami izinin mai gidanta in mata auren shi kenan ko izinin mahaifinta ko izinin wanda take a wurinsa ya zama da ya ba ta izini mu kuma masallatan da muke wani masallaci muke sai ga an nan shi yadda an saba ba a babban masallaci isa ko babban masallaci aka ce za a gina sai a ci haba ka ce za a yi juma'a ina fata mun fahimci wannan da kyau sai ga ta mazan ma suna sallar suna yi ma sai da wasu sun yi a waje to kuma ga ce masallacin ma bai ishi maza ba kenan ga batun mata kuma kenan ina fata saboda ka inda ba a gina masallaci ba in za a gina tun tashin farko sai a tashi a gina babban masallaci gina babban masallaci yana kawo tsagaita yawaitan masallatai ina fata wannan masallacin da ake dan kuku shi karan kanshi yana alamta gina wani masallaci ko da ba a faɗa ba amma da aka tashi gina babban masallaci to ko da wani zai gina masallaci a ce ai ga wancan babba ko shi da ganin babban za ga bai gina wannan abin nan Allah ga naka din ba ai kai biyu ko to su ba alaikum ina zo ka na'am a ganin shi suke yi ba alfijir dole a neme shi a matsayin ka na ladani kun bai wani da kyau ko kamar yadda muka ambata muka kwatanta lokacin azhar da lokacin la'asar ka gwada da na littafi kuma ka gwada ka auna shi da na kalanda da ake da shi haka ma na alfijir inda yake a mudun a birane abin zai faskara sosai saboda hasken wutar lantarki wannan inda ake da wutar lantarkin kenan a gane ko kaga inda babu wutar lantarki din sai su kuda ko kuma inda ana ba ana bu a kawo a ɗauki kaga sai amma dai almuhim gaskiya ta bangaren ilimi dole a tabbatar da shigowar shi da fitarsa kun fahimci magana ta da ke ko wannan kuma zai fi hawa ne kan limamai da ladanai da ɗaliban ilimi domin a karanta abu kuma a neme shi a aikata shi a aikace aga wanda shi waɗanda suke kwakun rikin sale nan wajen gari kawai za su fita sai su kallo garin wanda suke mai tumbu kuma ga suka fita daman ko yawa shi ne akwai bambanci da araf salama yana karanta araf da ya karanta araf mai bambanci eh. yawa ba a ruwaitu da yawa sau kaza ya karanta arab da tsori ba kun bayanci wannan da ke guda ana magana da hadisi ya ce arab da tsori shin a raka ɗaya ne raka a farko a arab raka ta biyu wutsori ko a raka a farkon ce ya karanta arab a raka ta biyu ya cika sa a arab ɗin ba wannan ya karanta ne ba wai yana nuna dimin da'im haka aka yake ba salam ba da tazara idan an kira sallah mana idan alfijir yana inda za mu abin nan za mu yi la'akari da asalin huduwa alfijir din alfijir yana huduwa duk da ba za ka iya tantancewa ba ka ci yana huduwa ka kira a da ba ba dora maka ba amma dai farkon lokacin yana yi ka kira to ma ka bada minti goma sha biyar minti goma zai wadatar to amma dama minti goma sha biyar din mai riga mun cinye su sannan kuma sai a zo a kira kun bai wannan da kyau ko to sai ga kuma ana cewa ayi ayi ayi ayi saboda sai ake inda za a kira lokaci a farko kuma ladabtarwa ne da za a dinga wa mutane lokaci na canza za a yi kaza za a yi kaza za a yi ana ta karanta musu limam yana ta karanta musu lokacin sallah ladan da sauran sai ga abubuwa sun zo da sauki da izinin Allah madaukakin sarki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk